a ƙoƙarin magance tasirin takunkuman ƙungiyar ECOWAS ko Sediyawo da suka sai yawon Nijar bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli wanda ya haifar da ƙarancin cimaka da kuma tsadarsa. gwamnatin mulkin sojin Nijar ta rage kaso 25 cikin 100 na kuɗin shigo da kayan abinci ga 'yan kasuwa sai dai duk da matakin har yanzu ana fuskantar karancin abincin da ma sauran kayayyakin bukatu yau da kullum musamman shinkafa da ke a matsayin jigo abincin da mafi yawan al'ummar Nijar ke amfani da ita Alhaji Habu Ali shine mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa na Nijar gwamnati ta yi kokari tunda kaga dai a wajen shinkafa an rage wajen jika 20 ga ton wanda aka rage da sauran kayayyaki waɗanda gwamnati take jagora in motoci suka zo daga Burkina Zakwa Nijar. Yanzu shinkafa ta kai kamar jika goma sha bakwai har jika goma sha takwas. Ya kamata a ɗauki mataki na kwara Duk kayan da za su zo a cikin wannan rage kuɗi su za su zo. Duka saboda yanzu ka kayan na benin ma ta gewa zuwa ake a ɗauko su a biyo da su togo a wuce a zo eh, Burkina a wuce ke. Al'umma na cikin halin kunci sakamakon tsadar kayan abincin inda ake sayar da buhun shinkafa akan farashi jika goma sha biyar zuwa sama a cewar wasu magidanta a gadas. Sunana uh, Malam Musa Maman na je na sayi cinkawa abin da yanzu bai sauya ba. Cinkawa wadda take shika goma sha biyu ta komo a yanzu yin shika goma sha biyar a sama kuma yanzu wadda take shika goma sha biyar yanzu ita ce take shika goma sha takwas. Kwaga ina zamu da wanga bala'i abin gaskiya mu san ta inda zamu kama shi ba talaka ne shafa balle cinkawa sunana bashar kaya dai gaskiya suna da tsada wannan ragin dai da an kai har yanzu dai bai fara aiki ba mu sani ba ga ce maka ta gaba da zata ta zo a sai fara aiki ko kuwa shi dai har yanzu dai ba mu ga wani canshi a bisa kaya ba shinkafa dai akwai daga sha biyar sha shida sha bakwai eh, haka dai muke siyan shinkafa to sai dai kungiyoyin da ke yaƙi da tsadar rayuwa a Nijar kira suka yi ga gwamnatin mulkin sojin domin su sanya ido sosai akan 'yan kasuwa don ganin cewa ba a kuntatawa talakawa ba muhammad abubakar shugaban addc wadata reshen jihar agades ya kamata a ce kuma bancin ta ɗauki matakin na farko ita gwamnatin ta bi sau da kaba ta gani matakin ragowa nan da ta yi iske wa'anda aka margo su suna aiki da wannan ragot talakawa na cin ribar wannan ragowar da aka ma manyan 'yan kasuwa idan ko talaka ba kenan gwamnati ce ta san matakin da dauka kenan tun da gwamnati ya yi taki guda ya kamata 'yan kasuwa su a gana su na biya su shine cewa wanga gaban san fursunkin da ake rige bisa tax na abun gamba kenan ya kamata a ce a kasa talaka su fito suna cewa su ma ai a kasa sun gani to amma abin da ba haka ba kenan dai idan gwamnati ya musu ragowa kuma ya bi sau da kafa gwamnatin mulkin sojin dai ta kafa wani sabon kwamitin da zai rika sanya ido ga 'yan kasuwa wanda burinsa ne duba iri yadda ake sayar da abinci a kasuwa kasuwannin kasar to sai dai 'yan kasuwar na ganin haramcin fitar da shinkafa da kasar indiya ta yi ne ya shafi wasu kasashe ciki har da nijar hamidu mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar